بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yanzu yo iri berkaye kite irin cefuka irin na iriyon na alhaji biyo mane faji irna adobu nose za jamiyatul hidaya mane hanga guno almai kuna an kubara rostoku no nyanze ka agon ko boro edite nano ngano no nyanze abdul kudus yusuf andu ko bara za almai ne rosto kulikuna juguganna co bugu berina to iri nyanze alhaji biyo iri mani nani kene iri hangadam iri mene ka ngon ko toyani iri gadi a amene kokwente to ngano iri gomonon se mace faka npinnar se faji alhaji biyo to irkei nun ka no kwei paradi nuna eh, zemi jeuza moto yoza kato paradi to kano to mete no kwei te to alfa irde ka to paradi kartoni irde soru kauru gbeidi ngo irdu kasin na gbeidi ne ka irba fansin na jigasi persi to ka yigasi peyari sinoɗo meteno te meteno ba temoson na bacili domino sina e fonindi to alfa he kade kwe kubara mbe he fok kai kam kwe hawaisi akuna to nindi no irdi gono nindi nga bere chifo kadiya borfo nga ka kagar nga ma magar to boro mbagaro jiga nga chere ci jiga go nga na garo to ka kai nga fansi nga fansi nga fansi ka abguna chero kamme guno wo chifo nga wa gare, a mbagaro peri nga chere bomo nga na garo fayil to nga adi ce fuka a fati a fati to fayil yudi adi di to sucanan medun mu alfabiyau to kan gononin di marsa kan fansi ka fansi ka fayil yuta ka kuku ka kuku to kan ci lingoro bor foti taga ntunno de cere kwe ka ko bukata nga ka ka jiga ngan nan fayil yuta meten te kwene to alfa kade ci a adeduwa ka fansi cene liya di kuna seni dema suku haka duwa wura pare fo to amma anci wura nono a barano hari ta kai pare ka ngadam a pare kuna ba sa foto iri hinkaci a lulina o irinci eh, zeiba o irinci diyama domin ngino in ce fukan dan a pare ga za electronik yo na appareil cinio kurpe nga dama ga go na he kate to diya seni masuku nga aduwa he didi amma asuga ya sibe to kaci nano nga ce ko ci do nuwa da imetan na ma ce kace do blanche na to adina za kakwai na to asanci a haifo bai haisu bai ka gun na jirima fo a nuru bisa a da ka naira nuru cene fo to sai ni dai masu ku irde ka beni ngarce fo ka iri bere yi kite fara kuna to warkayo iri bere ka yi fara kuna dino an ko bara magarbi magarbi di kar kite kando sirse maniri bakani maniri bakwai to nga abiti iri keke yo nindi nindi nana wai fo honne cere a ngari nera to ka kai nga na honne ade tama zangan baci a himayo na zugu wai ta kano nga sallama cere ga salamu alaikum wa alaikumus salam na hoyo ai ni ban jin dandan ciwo ni ba dandanci fa ni hausa ba hause ne oh to amma mai gidana ne ba dande to ina ce, eh, ya je masallaci ka iya ka jira ya zo yanzu ga to nindino nga biti a cito ka ci nga harbar dindi nga ala, karkare nga to da ya ba kai ka batu to ɗeya akei ko batudino cifo na harudice eka fartakite na jinjiri to harudi fartakite jinjiri dino ngar na cera honne nga asallamaga to ka asallamaga akei kabato aka nga asallamaga to ka asallamaga ngaruka hamanin hunu ngaci juguna hunu na cini bongo salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah anyanzi to manin hun kite ne dono